لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin zubudu na ashek ali bin hussein a yau insha Allah za mu darasi na goma sha uku وما za mu tashi الباقي qafi بيت baitutukan da suke وعلى da qaf مالك على إن السباق سباق زهد وما في غير ذلك من سباق ويبنى ما حواه الملك يوما وفي الخير عند الله باقي فتعلق قد ندامة عن قريب وتشحق حفة يوم المساكي أتدري أي يوم ذاك فكر وأيقن أنه يوم الفراق فراق ليس يشبهه فراق قد انقضى الرجاء عن الفلاح yace ala ka saurara ka ji inna sibaka hakika tsere na hakika shine sibaka zuwa tseren zuwa wato duk wani tsere da za ka yi ko gasa da za ka yi da wani bai kai gasan zuru ba kuma fi rai zalika min sibabi babu wani tsere fi rai zalika in ba a zudu wato ba wani tsere mai mahimmanci in ba tseren wato ainihin zuru ba wato inda mutane sun gane wajen gudun duniya za su na tsere ba wajen neman duniya ba a yanzu aka fin haka ne tsere da ake da gasa na neman abin duniya ne kowa yana so ya fi dan uwansa kuɗi wani yana so ya so wannan wani yana so ya wuce wannan kowa rikin da ake kenan wajen neman abin duniya to shi ne ma da yake ai hakikanin tsere shi ne tseren gudun duniya kana gudun duniya wani zai wuce ka saboda gudun ta wannan ma zai wuce ka saboda gudun ta wato karkare duniya a zuciyar ɗan adam da rike da wajen ayyukan alkhairi wa khairat ku yi rigeri wajen ayyukan alkhairi wa fi zalika falyatanafasu mutanafisun abin da ya shafi neman aljanna ne masu tsere kamata su dinga shi to inda za a ce yadda ake tsere wajen neman duniya aka ake tsere a wajen gudunta to da al'amura sun zoki hmm. idan kana gudun duniya nan kake da damar bautan Allah subhanahu wa ta'ala nan kake da damar ka gyara imanin ka da tsoron Allah kuma nan ne kake da dama ka zauna lafiya da mutane domin galibi in ka samu rikici a cikin yan uwa ko a cikin jama'a to za ka samu kuɗi duk inda ka za a kai rikici to galibi akwai maganar kuɗi a cikin amma inda babu maganar kuɗi yana da wuya ka ga an yi rikici to ya kamata mutane su dinga tsere wato rige-rige wajen zudu zudu kuma mun yi sa a baya shine safarul qalbi min mawdin dunya ila manazil akhirah ka bar dukiyar ka bar duniya da tafi wato ainihin lahira ku ta lahira a kan duniya ayyukan ka kuma su ne za gaskanta abin da zuciya kan ta kuma zuwa zuciya ne amma aikin ka sai gaskanta kamar imani ne a zuciya yake amma aikin ka sai ke gaskanta kana da imani ko kuma ba ka da shi yace wa yabna ma hawaqul mulk yawman wa fi al-khair inda allahi ba wa yabna ma hawaqul mulk duk abin da mulki ya taro shi wa yafna zai kare ban wata rana wato ranar da mutum ya ko ranar da alfiya ta tashi wa kai alkhairi shi ko aikin alkhairi baqi mai wanzuwa ne inda Allah a wajen Allah wato duk abin da ka ka samu na mulkin duniya to zai kare ko ranar da ka mutu ko kuma idan alfiya ta tashi ma baka riga ta mutuwa ba to amma duk abin da kake na aikin alkhairi kuma shi kuma yana nan baya mutuwa in ka je lahira zaka zaka same shi to don mulki ne ke rudin ka ka sa duniya a gaba ba ka da lahiran ka ka sani mulki bai kaya da duk abin da mulkin ya kawo to da ubangiji ta dace yau mahum bari nuna la taqfa minhu la taqfa ala lahi minhum shay liman al-mulku al-yawm lillahi wa lil ranar da za a fito da mutane da kaburburan za a fito farfajiyar kiyama ba abin da zai kula wa Allah na ayyukan bayan ba sai wani ta ala ya sai mani mulki yau wa yake da mulki yau kowa ba wani mai mulki ba wani mai wata wani shugabanci da zai ke ni Allah ta ala shi da kansa ya ba kansa an sa sai da zagi wa ne mulki na Allah shi kadai ne ke da mulki ma yi biya tabbata sun bukari na mutum manzo Allah ta sanar ma yake ubangiji ta ala in alkiyama ta bata shi wato zai damke kasa ya nace sammai gaba ɗayan su da hannunsa na dama sai sai ana maliku aina mulukul ardh ni ne sarki ina sarakunan duniya ni ne mai shugabanci ina shugabannin duniya ba mai iya amsa sai dai ubangiji subhanahu wataala shi kadai ya arza a kansa yace shi to kenan duk wani mulki zai kare duk wani mulki zai kare na ita shi alƙiyama sai dai mulkin ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan duk wani mai mulki an san masa ne mulki na Allah ne Allah ta'ala ne ya san masa wannan mulki ya ara masa a nan duniya kuma komin sa komin mulkin sa ya kare kirkin sa ba zai hana ya kare ba zaluncinsa ba zai hana wato ainihin ya kare ba amma ayyuka na gari su ne wanda za su tabbata a wajen ubangiji ta'ala wanda za ka samu ladansu قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أظن أظن قال هذا الدنيا أظن هنا الدنيا أما الباقيات الصالحات سنة كاو أيها نجري وأن لا ننسى كي وانزوا حزوا القيامة سوزك في الخير وجنسا كما قوم سوزك في الخير أمنا وصدري فذاك تقولين kyawun ayyuka wanda za ka ci ribar su wato ainihin gobe kiyama kuma bangi ta lafiya bugina da nasi ubbuli da hawati minan nisa'i wal banina wal qanatiri muqantarati min az-za'i wal fiddati wal khayl musawwaman wal an'am wal harf ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب أن قوعها متعني أمن دنيا الله تعالى يتولى تلك أمن shi ne mai شنو a كاوة to tsoron Allah ka da ayyukan ka na gari su ne za ka je ka tarar gobe kiyama kuma su ne za su amfani kuma su ne za su shigar da kai aljanna don ubangiji ta lafiya kulu wa sharabu bima aslaftum fil ayyamin qalil ku ci ku sha saboda ayyukan da kuka yi a abin a rayuwar ku ta duniya ayyukan da kuka yi a rayuwar ku ta ta duniya su ne za su ka ka shiga aljanna Allah ta'ala ya ce innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ونسكي ايمان سوكا لبنتكا وايوكا سوكنا لالبشر ان تنظر في علاجها باطل فاكبر وبدين فيه ولا تشرع الجنة دوما أتكي الله تعالى جزاء بما كانوا يعملون ساكمقون هنا أيوكا لسوكينا الخير على الدنيا دون أن يشاء الجنة فهي أيكي الخير wani ce ta ta'ala kukan nadama su an karibin wata shaƙo hakaratan yawon masaki ta ta'ala kukan nadama da sannu nadama za ta riske ka har ma ta saba da kai wato ta nufin ke kake asalin ta'ala ku tana sabawa to ta ta'ala kukan nadama da sannu nadama za ta nufin ka an karibin a nan kusa da zaran kamun shi kenan za ka yi nadama duk sharholiyar da kake yi da neman duniyar da kake yi baka damu da lahiran ka ba kana mutuwa kenan sai kai nadama da can barci kake yi in ka mutu sai ka fara to amma wannan nadama ba za ta yi amfani ba domin ba za a dawo da kai duniya kai kyawun ayyuka ba wanda zai baka kira gobe iya tafiyan ce za ka yi ba makawa to ka tafi to da ka nadama za ka yi don ka mutu duk wanda zai iya imanin saboda wani kare dogon sun ubangiji ta alawa to zai na dama ranar alkiyama ubangiji ta dace wa tashhaqu hasratan yoman masaq wa tashhaqu kuma za ka yi wato za ka dinga shishita hasratan domin na dama yoman masaki ranar da za a kora ranka wato ranar da za a isar da ranka ashaku shine sauki wanda yake ainihin kasa daga sama yayi ƙasa to irin wannan sautin zai bayyana a gare ka ranar da za a zagaye kaga idan mun kirga mutuwa to dole za ka daina wannan wato shi shi musamman ma idan ba mutumin kirki ba to wannan ranar ne mutum zai na dama, nadama ubangiji ta ala yana cewa yau ma za ka kallamu yau ma ta'ati yau ma ta'ati kullu nafsin la ta yau ma za ta hmm? yau ma ta'ati la ta kallamu kullu nafsin wato ranar da alkiyama za ta zo za ta kallama kullunan babu wani rai wanda yake wato ainihin magana illa bi iznillah sai dai da iznillah fa min mushaqiyin wa a su akwai matsiyaci akwai kuma wato ainihin mai arziki to sai Allah ta'ala ya ce wa amma ladina shaqu fa fi an-nari lahum fiha zafirun wa shaqiq amma waɗanda suka zama matsiyata wanda ba sa aiki na gari fa fi an-nari za su aika da cikin mutan jahannam lahum fiha kursiyun sai da wasu da sauti mai ƙarfi a wutar jahannama din wa da kuma shishina wato kamar jaki da muryar sai tsawa sai kuma ta tana ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa shine da ka zai kuka irin na jaki kenan ya yi kuka sama sannan ya sake dawa kuma dukkan mutumin da yake matsi asiri wato ba sahihi ba wanda yake baya bautan Allah ta'ala ne kamata baya jin tsoron Allah to ya sani cewa ranar alkiyama wato ainihin zai yi wannan ƙara ɗin kamar yadda jaki yake ƙara lokacin mutuwa yi sannan lokacin da alkiyama za ta tashi sannan nan ma wato ainihin sannan ita ce ranar nadawa kenan ta san da mushin rakinta bi ghairi zadi wa tashka idu nadika almunadi za ka yi nadama idan ka tafi ba tare da guzuri ba za ka sha wahala lokacin da zai kira zai kira a ce ka taho ya kai wani dan wani jikan wani to wannan ranar dama ranar nadama ne yamun nadama ce amma wanda zai nadama wanda ainihin bai kula da imani ba wanda bai rike imani ta yadda ya kamata ba to shine zai fi kowa nadama kafiri kam zai nadamomi nadama da yawa don shi ba ya rabo a lahira ba shi kuma muni zai nadama akan saba wa Allah da yi da kuma nadama akan takaitawa da wajen da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala yace a tadri ayyu yawmin zaka fakkir wa aikin annahu yawmul firaqi a tadri shin ka san ayyu yawmin zaka wancan ranar wata irin ranar da ranka zai fita fakkir kai tunani in ka yi ku annahu yawmul firaq cewa wannan rana rana ne ta rabuwa wato rana ce wanda wato ainihin za ka rabu da masoya rana ce wanda in ka tafi to kun rabu da masoya sai dai a je a haɗu a lahira amma a duniya kan bara ku sake a ba ya riga ya ci cikin, kamar yadda je mu kai bayani saboda haka ranar mutuwa eh, ranar mutuwa ta ce yau mulkira kana ji kana gani za ka yi da masoyin ka babu yadda ka idan mutum bai da lafiya rashin lafiya ya tsanani ana tsoraita karya da su hankali ya tashi karya da su rasuwan da ake so to amma kuma ana ji ana gani bayan da aka iya mutuwan za ta zo ana zare ranka baka yi kamar da shi ba ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون idan ran ya zo makoshi kuna kallon mai da shi wanda ba ku iya ba wanda zai yi to kana ji kana ganin ran na fita ran na fita ana kuka har fitar ya fita kuma shikenan fa da kanku za ku ɗauke shi ku je ku tona ramin ku bunne shikenan kuma an rabu kenan ba wani dan lokaci kuma shikenan mutuwa amma ta zama jiki sai dai a dinga ba da labarin ba ya rabu Ba yadda yanda yi na to na shine yau muskira to da ka rabuwa din rabuwa ce wanda ba a haɗuwa sai dai idan Allah ya kaddara za a haɗu a lahira sannan a haɗu idan masoyinka ne sai dai ka bishi da addu'a Allah ta'ala ya ta wa sai jikan to kai tunanin wannan ranar sai fakir ka dinga tuna ranar mutuwan zala ta fara ce aksiru min zikiri hali min lazzar ku yawaita ambaton mai rufe jin daɗi ita ce mutuwa eh, ku yawaita tuna ta don idan ba ka tuna mutuwa to zuciyanka za ta ƙiƙa shi za ta bushe to za ka zo ne sai kana tuna mutuwa sannan zuciyanka za ta zama ɗanya maza ta kuma ce zuciya tana yin tsatsa kamar yadda karfe yake tsatsa suka ce me yake ya tsatsa zuciya maza za ce tilawatul qur'ani wa ziyaratul qubur karanta alqur'ani da kuma wato ziyartar kaburbura ne kina mutuwa da kuma halartar inda ake wa'azi wannan shi ne ke goge wato ainihin tsatsan zuciya wannan rana rana ce wanda take ainihin wato mai girma domin wa kullum man mata faqad qamat qiyamah Dole ne musa ya maka kata shi kai in ma da kake musan kana ji kana gani, za ka bar yan uwa kana ji kana gani, kuma har ka. abin nan harka rabu da su to haka ne ita ma alkiyama yace firaqun laysa yushbihuhu firaqun qad inqada rajau an kalam yace firaqun rabuwa ne laysa yushbihuhu firaqun babu wani rabuwa da yake kama da shi duk wata rabuwar duniya ba ta yi kama da irin rabuwar lahira ba kafin kada raja'u wato kauna ya yanke an talaki daga haduwa Da za ka taɓa tunanin za ku sake haduwa a duniya amma a duniya in ka rabu da mutum za ka iya haduwa da shi kamar yadda muka gane a darasin da ya gabata wani ma ka fitta tamanin za ku za ku sake haduwa kawai kwakwan sai ku haɗu to ballantana kuma wanda wato ainihin wanda ainihin kare da shi wanda kuma baka yi nisa da shi ba a so da aka mace tsoron Allah ya sani cewa in ya bar duniya ya bata kuma wasu sun nemi su dawo in su gyara ayyukansu amma ubangiji subhanahu wata'ala bai ba su dama ba ya sa Allah ta rai cewa an fi kuma ma da fasna kun min yi ake da kuma mautu kai ko da wani lau ya karka ila ajalin karibin fa a sar da tsawa kun min asalihin wannan yi ma kira za a wani sani za a ajalin ha wallahu kabiru bi ma ta amalu ka ciyar bi sabi da kai aika kafin ranan da za ka ce ina ma a dawo da duniya a jinkirta maka ko da rana ɗaya ne mutuwar ka tabo za ka yi sadaka ka ga mutumin kirki ubangiji ta ala ba zai jinkirta maka ba ba zai wato ainihin saurara maka to mutum ya ji tsoron wannan rana harfu sini harafin sini a fi sabakati ya bunu tabbi, wa ma yuqistibahu ala asasi ذنوبك جمة تفرع عزاما وذنبك جامد والقلب قاسي وأياما عصيت الله فيها وقد حفظت عليك وأنت ناسي فكيف تطيق يوم الدين حملا لأوزار الكبائر كالرواسي هو اليوم الذي لا ود فيه ولا نسب ولا أحد مواني yace أيام غبون يا kai wanda aka yi wa kamunga wato aka bugi hancinsa a fista bakati yanzu a ƙasa mai gishiri ne tamni kake yin gini wai za ka tona ƙasa mai gishiri kai ginin ka ya kasan zai ya gini zai iya zauna ya ce wa ma yi festi ba ku kasan gishiri gishiri ba ta tabbatar da wani gini da a kasi a bisa condition duk yadda ka tona inda kasan mai gishiri ne kai ginin ka gini gishiri zai cinye gini ko da ka ginin gushewa zai watan wannan ne ya kai makabun wanda aka bugi hancinsa aka masa wayo aka masa kamunga yanzu za ka ce za ka gina gida a duniya don ka dawoma a cikinka za ka dinga neman duniya kamar za ka dawoma a duniya ka gina wannan ka gina wannan kamar za ka dawoma ai wannan kamar mai gini ne a kan ƙasa wanda take ta gishiri ginin rushewa zai to kai ba ginin ka zai rushe idan alkiyama ta zo haka za a tarwatsa benayen nan da duk wani gini komin ƙarfinsa da zuwa su da kasa duk za a haɗa a gura idan an gura su kuma za su sa wani fa idan suka bi so idan katun wahida wa hum yadda ardu wal jibalu fa dukkata da katama bugu ɗaya za a buga su kwace su tarwata to in ko ta su za a yi menene za ka wato mai da himmanka da burinka duk akan abin da ya shafi wannan ka gina lahiran ka wani idan ka gina lahiran ka gini ne wanda ba a rushe gidan duniya ko dai ka tafi ka bar shi ko ya rushe to kana amma gidan lahira kuma har abada yana ko za ka shi sa ne sai la dara lil mar'i ba'da al-maut yakunu illa allati kana qabla al-maut yabni fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba bani gidan da ka gina a duniya shi za ka zauna a lahira idan ka gina shi da alkhairi ma da da wannan gini inda sharri ne kuma ka tabi ko da ka gina shi gini na ne gini na alkhairi gini na alkhairi saboda haka kar ka je ka gina gidanka akan wato ainihin gishiri da zai zauna wato haka nan karka mai da rayuwarka rayuwar duniya ce kawai baka gina ba manzo da ta tuna yake yau mai juma'a ko yau mai jam'i zalika yawmut tabaru wato ranar alkiyama ita ce ranar da Allah zai hada ku ranar hada jama'a zalika yawmut tabaru wannan kuma rana ne wanda take ta wato ainihin dukan hanci rana ce ta dukan hanci me ma'anar dukan hanci shine abunka mai tsada a zo a saye shi da arha ko abu mai arha ka zo ka saya da tsada baka san kan abun ba to ranar kiyama ita ce ranar dukan hanci shi yasa ce ya makabun ya wanda aka bugi hancinsa shi kafuri tsungurungun gidansa na aljanna za a ɗauka ba mutumi, tsungurungun jinsa da kaga an bugi an bugi hancin dukan hanci cikakke ke sa idan mutum aka masa tamboyi kabari za a nuna masa gidansa da wuta a nuna masa gidansa na ajiyar idan ya ba da amsa sai ce ko za ga can gidan da za a saka na wuta amma yanzu kuma can da maka za gidan ajiyar idan mutum bai ba da amsa ba kuma to sai a ce ga can gidan da za a sa da za a sa shi na aljanna ya zo wuta zai tafi to wannan gidansa na aljanna musulmi ne zai gaji wannan gidan da ka ga yau tababun ke wato ranar dukan hanci da zai tafi aljanna yanzu ya tafi wutar jahannam duk wanda ba da imani wannan zai faru da shi gidansa na aljanna musulmi su ne warithun wanda za su gane shi to idan ko kai mumini ne dukan hancin da za a maka shi ne ya kamata ka samu aljanna hawa na ɗari ko hawa na tasa'in ko saba'in ko tamanin ko hamsin sai ka je ka miƙe ƙafanka ba ka na firfiri baka ka ayyukan lada baka ka hidima wa addini sai ka je kawai sai a baka hawa na ɗaya ko na biyu ko na uku wanda yake dan sama in gidan ka sai ka kamar ɗan tauraro mara haske haka yake hangowa to kai sai inda aka bugi hancin ka ga matsayin da da ya kamata ka taka baka taka shi ba yanzu wani ya riga ka ya yi ayyukan alkhairi ya yi tsere wajen ayyukan alkhairi ya je ya samu wannan matsayin ka kuma kana matsayin na ka ko za ka ce sa wani ta za ka cewa fattabiqul ku rige rige wajen wajen ayyukan kai ko za ka mumini ana dukan hancin sa bi taqsiri wato da ainihin taƙaitawan sa wajen aiki da sakacin sa wajen ibada to sai dai lahira sai a ah, yanzu da na kai matsayi kaza yanzu ga na wannan matsayi shi ko kafuri da rashin imanin in je lahira sai a ah, yanzu da yana aljanna ba amma yanzu kuma gashi a tafi wutar jahannama sau da haka magani irin wannan shine ka dage wajen da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala domin duniya ba kuma bane rushewa za ta yi kuma idan ta rushe babu wani abu da zai biyo ba na kai sau da haka lahira shine ita ce gida wanda take wato gida wanda yake na alkhairi gida kuma wanda yake na dawama har abadan abada manzo Allah ta kuma yake ni'matani mazabunun fihi ma kathiru minan nasi aqiqatu wal fa'a ni mu mu'min guda biyu ana yi wa mutum dukan hanci a cikin su Ba ka magabun fihi ma kafiru min dewa daga cikin mutane an bugi hancin su shine as-sihhatu wal farah as-sihhatu shine mai shine lafiya wal farah da samun dama mutum yana lafiya da zai iya bautan Allah subhanahu wa ta'ala yawan addinin sa aiki amma sai zama bai yi ba har lokacin rashin lafiyar sa ya zo har lafiyar da gaske da yi amfani da wannan dama to ko bai da lafiyar za a rubuta masa ladan wannan aiki amma da yawa mutane ba sa moran lafiya Allah ba su lafiya amma kuma ba sa ne ba su mori ainihin wannan lafiyar na ba sannan haka nan alfarak lokacin da kake da daman ka yawo nauyi bai maka yawa ba shugulgula bai maka yawa ba idan kai matashi ne kana da dama fiye da magidanci idan matar ka ɗaya ne ka da dama fiye da mai mata biyu ko ya'yanka uku kana da dama fiye da wanda yake da ya'ya ashirin sun gulla ta yi masa yawa wanda yana bukatan kuɗin makaranta wanda yana bukatan riga yana bukatan abinci wannan bai da lafiya wannan zai yi tafiya haka matsaloli daban-daban to amma idan ya zama na ka yi amfani da lokacin da kake da daman to za a rubuta maka ladan ayyukan da kake yi in wata lalura ta hana ka yin wannan aiki ya sa magana sun ake duk mutumin da za ya saba yana nafila na dare sai ya kamu da rashin lafiya ya yi ko yi tafiya da yi ba za a rubuta masa ladan wannan kiyamun dare da dare yi haka nan in azumi ka saba yi sai tafiya ta kama ka ko rashin lafiya za a rubuta maka wannan lada ne ذنوبك جمة تترى حجاما ودمك جامد والقلب قاسي ذنوبك ذنوبك جمة suna da yawa. جمة معناك كثيرة وتحبون المال حبا جما أي كثيرة فذنبان كسنا جيرا تترع كما سنا بيا جمنا دقوانا سيوانا دقوانا كل متنسكين زي فيه كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون دكانكم ما سلي فيني أما في يمي لي في شيني وان لي كيني لي كيشوبا شيني وان لي كيشوبا سوداك ذنوبك جمة zunubanka suna da yawa takara suna bibiya izaman kuma masu girma ne suna bibiya izaman wajen girma saboda haka manya-manyan zunubai kake da shi wanda suke bin juna yau ka zaɓi Allah a nan can ma ka zaɓi Allah to amma matsala ne wa dambuka jamidun hawayenka a bushe ki wal qalbu qasi zuciyanka ta je kai da a ce za ka yi nadaman abin da kai na laifuffuka kai ta kuka ka kuka wa Allah subhanahu wa ta'ala irin yadda magabata suke yi zuciyarka ta zama ɗanya mai son alkhairi da sai ka so ba sai a yafe maka matsalar idon ka a bushe zuciyarka ke kashe su magabata in dare ya kuka suke ne kuka suna kuka suna tuba wa Allah subhanahu wa ta'ala malikin dinar dare ya kama gemu sai ya Allah karka azabtar da wannan kar karka azabtar da wannan kokura. wanda suka je ko suka je na to amma kai hawayenka a bushe ke ba ka tina abin da kake na sabon Allah bari ma ya saka kuka kuma ya kamata kai kuka alaika bi rafti sautika bukai alama kun tafi ni min a'idal ka daga muryan kai kuka a bisa abin da kake a kanka na sabon Allah to wannan sai bayan Allah na gari su ne wanda suke irin wannan wato ainihin kuka din sabon manzon Allah sallallahu alaihi ubangiji ta dace wa idza sami'u ما ما أنزل على ما وجه سمعوا أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق idan suka ga abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai ka ga hannayen su yana zuwa hawa in suka ji suka ji an da aya wanda take gargadi akan lahira to tara ayunahum tafidu min al-dam sai ka ga idanun su yana faranyar da saboda abin da suka sani na gaskiyar da ayan take dauke da shi sai su dinga cewa ya na rabbana amanna faktubna ma'a shahidi sai ya Allah mun yi imani ka rubuta mun yi masu shaida mun yi imani kar ka azabtar da mu aka za su dinga kuka saboda abin da suka sani na gaskiya wanda ayoyin wato ainihin suke ɗauke da shi idan zuciyanka a kashe take babu babu rahama a cikinta ai ba za ka iya kuka don tsoron Allah sai dai kukan munafurci ba ana nufin kuka na tsoron Allah yake nufi domin akwai kukan munafurci ko wanda mutum ya zama cikakken fajiri ya zo a hadisi za tamma fujurul mar'i baka ainai malaka ainai wa baka bihi ma matasha in fajirkin mutum ya cika zai iya mallakan idonsa duk lokacin da ya ga dama sai kuka a ah, ba ka gani yan wasan kwaikwayo suna kuka ne kukan gaske ne mutum ta zudda hawaye ta kukar ana rarrashin ta to ko wanda kawai shi zai iya kuka munafurci zai zo wurin kai ta kuka na karya har da hawaye kuma ba na gaskiya mu to ba irin wannan kuka ake nuni ba kuka na tsoron Allah ake nuni manzala kuma ya ce ainani la tamassuhum an-nar idanu guda biyu wuta ba za ta tashi su ba za ta shafe su ba ranar mu. ainun bakan min khashyatillah wa ainun ta tahrusu fi sabilillah idanun da ya kuka don tsoron Allah wannan wuta ba zai shafe shi ba kaga kuka min kashe da na tsoron Allah ba kuka ganin dama ba kuka na tsoron Allah ba kuka kai a fara wata dukiya ba tsakaninka da Allah kake kuka to irin wannan kukan shine kukan da Allah ya wuta ba za ta shafe ka ba in ka tuna zunubanka kai kuka ka tuna girman Allah kai kuka ai magana wuta kai kuka magana aljanna kai kuka wannan shine kukan tsoron Allah kuma har zuciyarka tsakani da Allah sai wannan kukan in idon ka nayi ba zai shiga wuta ba kai ma ba za ka shiga wuta ba ke sannan da idon da ya kwana yana gadi fi da ya ji ya tsare kofan gari kada kafirai su shiga gari tsakaninsa da Allah don kare addinin musulunci da musulmi to shi ma ba zai shiga wato ainihin wutar jahannama Allah ya tsare mu da wutar jahannama sannan yake wal qalbu qas kuma zuciyar da zama tana kekashi wato idan a sandare zuciyar kuma a ake kashe to da haka wannan masifa ce guda biyu ke kashewan zuciya da sandare wani ke kashewan zuciya alheri da zai shiga ciki ba irin zuka kan yahudawa sun ba kasar kulubuhu min ba ji zalika wani ya kal hijarati wa shan zuba to da haka ta ji dutse ke kasa don dutsen ma yana yana yana ragargajewa saboda tsoron Allah لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا متصدئا min khashyati da qur'ani nan dutse aka saukar wa dutsen zai kikkece saboda tsoron zai kikkece saboda tsoron Allah to kaga amma ba ba ba abun nan bane ba ba ba ba dutsen aka saukar wa ba sai aka saukar wa zukata to wani zuciyar da din ta fi dutse kauri ke za imani ba zai shige sau da zai ba za ta yi koshi to zuciyarsa ka zama mai laushi idon ba kuma ya zama mai zub da hawaye saboda Allah kuma ba tare da riya ba kai tsakani da Allah tsakaninka da Allah kai kadai sai dai idan ya rijaye ka cikin jama'a sai ka zubar da hawaye amma ba ka dinga kakalin kuka ba wajen a kai mai tsoron Allah ne kamar yadda wasu masu da'awa suke yi kai na yana wa'azi wani dole sai a kwakwalo kuka don a san cewa shi mai tsoron Allah ne kai kukan zuci mana ai Allah yana ganin ka in kuma hawayen ya rinjaya shikenan amma kai iya kokarin kai da zaka mai da hawayen ko da aka ban jama'a kai sama ga wata yana kakare ka wannan ya tono wannan wai dole shi ya tsaya yi kuka ya yi kuka a wajen an yi kuka sai wannan kukan ba don Allah ake yi duk wanda ya ba don Allah ba kuma ya yi asara za ka kai tsakani da Allah har cikin zuciyarka in ya fi in hawayen sun fi ƙarfinka suka fito shikenan sautin ya fi ƙarfin ka ya bayyana shikenan amma ba kai da kanka ka kwakulo abun saboda a dinga cewa aiwa ne yana da tsoron Allah wala nan kana yaudarar kanka ne tsoron Allah a zuciya yake ba ba fuska yake ba ba ba kuka yake ba amma akwai kuka na tsoron Allah ne kuma wanda za a yi awaye, wanda za a yi sautin ma har magana ma a kasa yi in karatu ne aka kasa yi akwai shi amma ya zama tsakani da Allah aka yi shi ba kwakwalo shi aka yi ba in na kakale ne wannan ba na tsoron Allah ba ne Allah sai ya kama ka akan wa ayyaman afaita Allah fiha wa qad hufizat wa alayka wa anta nazil wa ayyaman ka tuna kwanakin da afaita Allah fiha ka saba wa Allah a cikin ka tuna kwanakin da ka saba wa Allah na baya wa qad hufiza haqiqa an kiyaye wa innan kwanakin Alayka akanka wa anta nafi kai kuma ka manta kai ka saba wa Allah ta'ala duk an kiyaye ranka kaza ga watan kaza ka saba wa Allah ana ta rubutawa a fayil ɗinka amma kai ka manta mala'iku suna nan suna bibiyanka idai talaqqal mutalaqiyani عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يفعل من قول إلا لديه رقيب عليم دام ده أبن جنك da ملائكة فذاك رقيب ده عتيد سنة مين سنة سنة عينهم وترقيب عتيد su suke rubutawa wanda yake halarta da kai ke kula da kai wa inna alaikum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun akwai masu tsaron ku manya manyan mala'iku wanda suke aiki suke rubuta dukkan abin da kuke aikata ko mala'ikan kafin kai kafin kai Allah ta'ala yana san da shi yasa Allah ta'ala ya lamu na ma tafalu sun sa abin da kuke aikata kana niyyar sabon Allah Allah sai sanar da shi sai ce ya rabbi abduka yuridu an yasiyaka ya Allah bawan kai na son ya saba ma bawan kai na son ya saba ma shi kenan sai ubangiji ta ala ya ce ko kula da shi farko Ko kula da shi idan ya aikata sabon Allah ku rubuta masa alhaki daidai sabon Allah ne idan ya bari don Allah kuma ku rubuta masa lada inna ma taraka halin jaba don ya bari ko da ka idan ka bari don Allah sai ka samu lada in ka aikata a rubuta maka a in ko ba don Allah ka bari ba baka da lada in ka gajiya ne ka kasa ne sai a rubuta maka a to dukkan abin da kake kake aikatawa yana nan a rubuce sai ka kira nan kiyama sai a baka shi wa alkitabu fasara mujrimi na mulkiki na mai mali wa yaqulu ya wayla kana ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa wajadu ma amilu hadiran wa ko da ka za a baka littafin ka duba ka ga mujrimi yana zurfe zai karanta ikra kitabaka ka fa'ilan fi kajuma alaika ba kai da kanka za ka karanta kai wannan kai kai sai ta wani wani irin littafi ne ba barin karamin abu ko babba face ya rubuta shi ko karami kamar ya amal misali zarrafin khairan yara wa man ya amal misali zarrafin sharran yara ko dan kankani ne na alkhairi ko na sharri za ka gan shi za ka gan shi saboda haka waɗannan abu ayyuka da kake a waɗannan kwanakin idan ka manta to ranar kiyama kuma za a ba faɗo maka a maka hisabi a kan yanzu mutum duk abin da yake a baya yana manta shi amma ka sani in ka manta Allah bai manta ba mala'iku ko suke rubuta ba su manta ba saboda haka magani shi ne ka kaurace wa sabon Allah kuma shirku abin nan eh, Abdullahi abin nan shakku wa bin Qudi ina cewa ba abin da yake amfani kamar kaurace wa sabon Allah idan ka kaurace wa sabon Allah ibadan ka ko kaɗan ce za ta amfani ka don za ta ne jayi zunubanka tunda zunuban ba su yawa amma in kana saba Allah ta'ala ko kana kiyamun laili kana azumin litinin da alhamis zunubin zai cinye maka wannan lada in an je an gwada sai zunubin ya rijaya kaga kai aikin banza so da abu na farko shine tuba daga zunubai sannan kuma sai koma zuwa ga Allah wajen yin ibada na nafisiri da na farida amma in baka tuba ba kam to kana da matsala fa kaifa tuqiqu yawm ad-din himlan li awdar al-kaba'ir karrawati fa fa ta yaya to za ka iya himlan dauka li auzari iri na nauyayen manya-manyan zunubai karrawa sai kamar zuwa duwatsu yau madini ranar sakamako wai ranar kiyama ina za ka iya ɗaukan ka? kana ta ba, kana ta ɗiba ranar kiyama an tsora maka ya zaka yi. zunubai masu nauyi don zunubi yana da nauyi haka nan zaka ce jiho duk zunuban ka za ka ɗauko su ta yaya za ka iya ɗauka su dole ka za ka ɗauke su yanzu a nan duniya akwai kayan da ya fi ƙarfin ka aka ajiye maka buhun gero aka ce ka ɗaga ka tsora a kanka ba za ka iya ba ka girgiza sai ka bar shi a haka to amma lahiran kuma da nauyin dole ka kuma sai ka ɗaga ko za ka mutu ko ba za ka mutu ba da wahalan da menene kana jin wahalan kuma sai ka ɗaga ka tsora a kanka haka za ka ɗebo zunuban naka kuma babu wani mai taya ka babu mai tsaya ka ko mutum da zama wani tala ce wala ta zurwa ziratun wizira ukura ba wani mai ɗaukar wani nauyin da zai ɗauki zunubin wani wa in ta da wa in ta da umur qalatun ila hinna idan wani zunuban su suka masa yawa ranar alkiyama ya zama mutsala an nauyina shi da zunubai to babu wani ko ya kira ya ce wani da Allah kai dan uwana ne ka zo ka rage min kaya wala da zai rage masa da abin da zai yi ko sauraron ka da zai yi la kuma min mushrik ba za a ɗauki komai daga wurin ka ba walau kana za ku ba ko dan uwanka ne da zai iya rage maka na kaya ba ah, to ai nan kan gudun juna ma ake yi yau mai kullu mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi mutum ya gudu wani dan uwansa ya ga ya uwansa ya gudu ya ga babansa ya gudu ya ga man sai gudu ya ga ta sai gudu ya ga ɗan sai gudu saboda kada dan ya sai ɗan karɓa mini wannan nauyi mu zunubai da ka rage mini wannan ni ma in shiga in shiga samu in shiga aljanna ko an ne iya ɗaukar zunuban wani ko ka ce wani zo ka karɓa ni duk sai iya ba duk sai iya ba ba duniya wani yanzu anan nan duniya ba ce uwa idan ta ga ɗanta zai faɗa wuta za ta iya ture shi ta da faɗa in ya zama dole sai in ya faɗa to amma lahira nan kowa ta kansa yake nafsi nafsi da kullum ri'i minhu yawma idin sha'an yughni kowa sha'anin gaban sa ya sha gaban al'amarin sa ya sha gaban sa ba wani mai kawo maka dauki kowa ta kansa yake har annaba ma za su ce nafsi nafsi sai manzana ta kuma shi ne kawai wanda zai zo ya ce zai ci abin da zai ne nake so amma duk wani annabi da aka bai wajen sa sai ce nafsi nafsi ni ma ta kai na nake ta kai na nake ina tsoro ka duba irin tausayi irin na annabawa sai an zo jin magana sun haife ha ana da ha ana da dama ce sun nawa wani nawa ne sannan nan ne zai je nemi aiki. to ballanta nawa ne daban babu wani wanda zai saurare ka ko da aka kaji tsoron Allah tun a nan ka sauke zunuban kafin a je ranar da ba za ka iya ɗaukar su alkaba'ir su ne manya-manyan zunubai jan ku kabira al'auzar kuma jam'u wizin al'auzar nauye nauye a kalkin wizin kuma nauyi alkaba'ir manya manyan zunubai ana cewa abu kabira idan ya zama na anan duniya ana maka haji in ka yi, ko kuma a lahira akwai na gona azaba da aka yi da aka ainihin yi wa wannan aiki haka imam ahmad ya fassara kabira ma fi haddun fi duniya aw wa'idun fil akhirah a duniya in kai za maka haji kaman sata kaga babban laifi akwai yanke hannu shan giya akwai bulala babban laifi ne kisan kai babban laifi ne za a kashe ka abin nan kazafi babban laifi ne akwai bulala zina babban laifi ne akwai bulala ko a kashe mutum ya taba aure duk wani abu da yake da haddi a duniya to kabira ne babban laifi ne zai halakar da kai in kana yi sannan kuma akwai abin da aka yi narko na azaba da shi kamar irin girman kai a ce duk wanda yake da girman kai ba zai shiga aljanna ba kaga wannan wa'idu ne ke? to kenan girman kai babban laifi ne babban laifi to shafi ta mai taimiya ya ƙara da idan Allah an ci mutum aka ce Allah ya tsine wanda ya wata abu duk aikin da aka ce in ka yi shi za ka shiga wuta to kabira ne duk aikin da aka ce in ka yi shi sakamakon ka wuta ne babban laifi ne to haka aikin da aka tsine wa mai yi kamar da ana lahu alwashima wal mustawshima alwasila wal mustawsila Allah ya tsine wa matan da take ƙarin gashi da wasu aka ƙara wanda mai ƙara wanda duk Allah ya tsine wa ƙarin gashi haramun ne kenan da masu zane zane na fuska da masu fitta wushiriya da masu gyaran gira na ido annasima almutanammifat dukka wa'annan duk wa'anda manzo Allah ya tsine wa, to abin da suke aikata babban laifi ne la'ana Allah man ghayyara manala qawm Allah ya tsina wanda ya ci kan gona ko biyu kaga babban laifi ne to haka nan idan an kore imani sai ka samu kimiyya da duk wanda aka ce in yayi kaza bai da imani babban laifin ne babban laifin ne kamar la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min man la ya'malu jaruhu bawa'iqahu wallahi bai da imani bai da imani wanda sa bai aminta wa sharrinsa ba wanda yake cutar da sa shi ma babban laifin to wannan shine tarihin kabira وما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى وتن كبرى على نفس أحمد وجاء وباد حفيظ المجد أو جاء وعيده بنفي إيمان ولا لمعبد فذاك ko a yana da haji a duniya ko kuma ya zamana wato an abin nan akwai narko a lahira an ce za a azabtar da kai ko ba za ka shiga aljanna ba in kai ko a tsinewa mai shi ko kuma a kore masa imani to waɗannan manya-manyan laifuka su ne masu halakar da mutum so sauran ƙananan ma kaka ɗauka ba haramun bane su ma haramun ne kuma su ma sun taru za su halakar da kai domin ma Abdullahi bin Abbas ya ce la saghirata ma al babu wani karamin laifi ne kullum kana ci gaba da yin sa to ba karami bane shi ma zai zama babba yana taruwa yana taruwa har ya zama mai har ya zama babba iyyakum wa muhaqqiratiz dhunubi fa innahunna yajtamina hatta yudrika التاتوري كذلك كشيء ينقل إن أنا لك أنا ذنوب سنا خلواني حصلي سوحة لك الدم في كارينا سكارينا سيكي نتكا دي سوحة تكي سوحة لك الدم كيسا أمام الشافي كي جوا خجي الذنوب صغيرها وكبيرها ذات الثقة وصناك ماجن فوق بعض الشوط يحضر معها وكبل ذنوبين أنا نادمان نادمان صغيرها وكبيرها إيه تو أنا شيني تورم الله shine tsoron Allah ka dinga tafiya a duniya kana kaffa kafa kamar mai tafiya a kan hanyar da akwai kaya kaga ba zai dinga saurayi ba sai ya duba ina zai taka kafa to mutum ne san ciwa ne arrawati sune aljibal wato manya manyan duwa yace huwa al-yawm alladhi la wadda fihi wala nasab wala ahad muwasi huwa al-yawm alladhi la wadda fihi rana al-qiyama ita ce ranar da la wadda fihi babu soyayya a cikin ta babu yankuwar babu babu abokantaka a ciki wato ba za ka ce a wani abokina ne bari da in rage masa zunubansa da samu ya haihu Idan an ƙara wa na kila na ni ina gata kamar ina da lada da yawa zan haihu bari in rage maka naka babu wannan babu wannan a nan duniya ne za ka iya taimakonsa amma a lahira ba abin da za ka iya masa wala nasabun babu wata dangantaka da za ta yi amfani ranar kiyama in babu imani wala ahadun muwasi babu wani kuma wanda zai taimake ka wani wanda zai taimake ka a lahira sai dai ka taimake kanka tun a nan duniya to da haka ubangiji wata wata'ala ya ce fa idza nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala ya a yatasaalun in an yi busan kafora na kiyama dangantaka ta kare ba mai tina dan uwansa ko wani danginsa wala ya a tasa'alu ba za a tambayi suna ba ma yanzu nan ko gudun hijira ne aka ce an afkawa gari ana yakansa idan mutum yana gudu zai dinga cina dan uwansa zai dinga tambaya ba ku ga wani ba Wani bai fito ba Wani bai fito ba a ce yan ta'adda sun shiga gari suna harbin kowa to ko ka gudu ka bar wani zaka tambaye shi dai ba kuma yana da wuya ka gudu ka bar ƴaƴanka da matanka tare za ku tsunguma ku tafi in dai ba an jira muku a gidan ba to in ma dai aka tarwa tsafin kuma za ku tambayi juna ina wane ina wane ka ji ina neman ɗansa ko matarsa amma birkitan alkiyama kuma wala an sawa bai nan yau mai izin wala ya tafa an manta da dangi ba a tambayar juna kowa ta kansa yake kowa yana yin ta kansa ne ubangiji ta lati alladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna hum adh-dhalimun ku ciyar da dukiyar ku fi sabilillah tun kafin wata rana ta zo la bay'un fihi ba a cikin wannan rana ita ce ranar alkiyama ba zuwa kasuwa yanzu ba za ka je kasuwa ba kai ciniki don alkiyama ta zo ba kasuwa ta kare ko ka sai da kayan ka ko baka sayar ba kawai ka sayar don manzo Allah ya ce a lokacin da alkiyama za ta tashi ma wani ya wure riga yana kallon ta yana cinikin ta sai a tada alkiyama kafin a nace ta kaji wani ya zai na duba ka fasto ma ya zo yana duba duba wannan yajin a duba wannan takalmi menene irin kayan da kake sayarwa ana gwadawa za a yi ciniki ciniki ya kusan fadawa fatsan sai alkiyama ta tashi kawai ciniki ya kare kenan babu ciniki a wannan rana la bai uki wala kullatun babu abokantaka wata wanda za ta yi amfani sai dai akwai imani akwai imani kan soyayya da abokantaka za ta yi amfani nan yi takin amma nan ma bayan birkitan alkiyama ne sai ka ce ci wani wanda kake so in kai kana da imani da za ka yi a lokacin da lokacin da aka firkice aka yi ba za ka tambayi wani ba wai wani abokina ne wani amini na ne duk an wuce na? sannan wala shafa'a ba mu magana ce kafiri ba zai ceto ba amma mu ne zafi ne zafi ce to kuma za ka ceci wanda yake da imani ne kawai duk wanda ba da imani ba za ka ce shi ba isa Allah ya wal na hum zalimun kafirai sune hakikanin azzalimai sune hakikanin azzalimai wala nasabun wala ahadun muwati shine al mai taimakawa daga al shine taimakawa taimakawa da kuɗi ko da ƙarfi harfu shine harfin shine azimun hawluhu wan nasu fihi hayara lidda makufin firashi bihi tatagayyaru al-alwanu khawfan wa tadribu al-fara'is bi kullu ma yabdu فعيبك ظاهر والسر فاشي تفقد نفس عمرك كل يوم فقد أودى بها طلب المعاش إذا كان تتبع الشهوات دورا ودورا تقتفي لها الرياح عظيم حوله فأنا القيامة الناس واتو حوله طورنس عظيم من كرماني طورن القيامة من طورة طورة القيامة من كرماني والناس فيه متاني أرانا القيامة حيارى za ka ga suna rude suna kidime misla maktutul firashi misalin abun daidaitawa na al alfirash wasu suka ce gaugagul jirayi irin ƙananan fari na wanda ba su da ƙarfi kowa yin fari ya tashi ne ya tafi wasu suka ce shi shine kurbana ne idan ka kunna wuta ko ni ƙwaro da yake zuwa yana ta faɗawa wuta to haka za a watsa da suke zuwa su yanyame wuta suna ta faɗawa haka nan za a dinga ainihin watsewa za a dinga watsewa ko kuma kamar malam buɗe takardanka wani ƙwaro mai zane-zane haka zai zo ya haɗu a wuri sai watse haka duk ana cewa a kira shi wannan to haka mutane za su zama ga waɗewa ga imotsewa saboda girman wannan ranar kamar yadda Allah ta rake cewa ya iya nasu su tafi إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها ترحل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ولكن عذاب الله شديد وتولاكم متعلق بصور أبدين جنتزا القيامة أبو نبي شيء عظيم هذا شيء تورون رانا كم جرمة شيء عظيم a wannan ranar za ka ga mutane suna maye alhalin wasu sha abin maye ba karana da sukara wa ma sun bi sukara wa ma bi sukara ai ba su sha abin maye ba amma za ga kowa yana cikin maye saboda dimauta ya dimo bai fa bai san inda yake ba ranar da za ka ga mace lokacin haihuwarta bai yi ba ta haihu saboda tsabar birkici da tsoro sai cikin ya zube don tsoro ko tsoron duniya yana sa mace ta yi bari ba da na tashi na kiyama za a ga mai shayarwa ta jefar da ɗanta ɗan sai yana shan nono saboda birkita shi kenan sai ta jefar da shi kawai kaga ƙarshen kusancin ɗan ke yana yana kan kinyan sai yana shan nono amma sai ta jefar da shi shi kenan sai ta yi gaba to amma da Allah zo a nan duniya a wani tsoron da zai sa mace ta jefar da ɗanta sai dai ta gudu da shi ta rungume shi in wuta ne ma yaron ya kama da shi za ta rungume shi har ta kone ita ba amma ta shi a sai ta jefar da yaron za ta jefar da shi to haka za ga mutane sun ɗiroki suna cin abubuwan da ba su san ma me suke yi ba birkitan alƙiyama ce za ga kamar fa'ali shine alqari'atu malqari'a wa ma adraka malqari'a yau mai kunu nasu kal farashin mabdud wa takunu al-jibalu kal 'ihni manfush mai kwankwasa ita ce a kiyama wadda tana kwankwasa dukatan mutane da tsorafi tsorafinta da birki ta. ta firkita ka ta tsorita ka ta kwankwasa zuciya wa ya san da kai mai kwankwasa ita ce alkiyama ranar da mutane za su kasance kamar fani ko kurbana suna daidaite wannan ya kullata wannan ya yi kan zuwa sunan kuma saboda laushi su zama kamar gashin gashin tinkiya ko kamar auduka, sun yi laushi wannan ranar rana ce mai girma yake bihi ta al alwanu khawfan wa tadribu al-fara'is bi bihi a wannan ranan ne ta al alwanu launi yake yake yake jirkita yake canjawa khawfan don tsoro wato launin mutum yanayin mutum gaba ɗaya ta sai canja saboda tsoro in fari ne baki in baki ne zama kore kila ko shudi ko bulu duk abubuwa ga ɗaya su tarwatse komai ya zama kamar ba shi bane wa tafaribul fara'ika allon ka faɗa ya dinga raurawa birti ashi da makirkita saboda tsabar tsoro alfara'i dan farika shine allon ka faɗa mutum ka san tsoron ya kai tsoro sai ka zama yana girgiza gaba ɗaya to allon ka faɗan sai dinga rawa hannayen ba su rawa ba amma allon ka faɗan yana tarawa kawai birti ashi da kuma makirkita haka bi cikin sai yana rawa kamar ɗan tsako kan kiraki kamar ɗan tsafa ka zai dinga makirkita yana rawa wannan shi ne rana a tsiyama wannan ubangiji ta lana cewa fa kai fa tattakuna in ka farkon yawman ya ji arun za da shi ba a sama'u mun faɗi rubi ta yaya za ku kare kanku daga azabar Allah idan kun kafar cewa ranar alkiyama ranar da take sa yawo ya kurkura yara su ta kurkura kaga ta tagayyaru alwanu kenan launi ya canza to da firfitan wannan ranar yara ba ba ma wai manna ba ko matasa ba yara su dinga kurkura ko a gashin sai zama fari kawai kawai a gashi da farin gashi ka sa nan duniya ma tsoro yana sa mutum ya kurkura in ya shiga wani hali na tsoro sai ka ga kurkura ta ɗan kullo masa ƙwaya uku ko ƙwaya hudu ko goma magana tawa da aka saukar masa da ayoyin fastaqim kama umirta ka daidaita kamar yadda aka umarce ka ya ce sai kan sai bulle da kurkura ka sai ta ce shi yaban ne hudun wa akawatuwa suratu hudu da yan uwanta su suka kame kurkura to tsoro yakan sa mutum ya kurkura haka nan bakin ciki da damuwa da rikicin duniya da shiga halin kakani kayi da talauci mai tsanani duk yana sa kurkura lokacin ta bai yi ba ka feso maka kawai ko shekarun ka ba su kai ba to balle ta rana a ziyama ƙananan yara za ka gani yaro yana da damuwa ne ba da shi amma damuwan wannan ranar sai ta shafe shi sai ya firkita yadda zai kama kurkura ka launi ya canja ya ce hunalika kullu ma qaddamta yakun fa'ibuka zahirun wa sirru fashi hunalika a can ne kullu ma kaddamta duk abin da ka gabatar yanzu zai bayyana duk abin da ka gabatar na ayyuka ko alkhairi ko sharri in ka je za ka ganshi kuma ya wani ka zarafin karayya kuma ya wani sa zarafin sharriya fa aibuka aibubbukan ka zahirun da su bayyana wa sirru fashi sirrinka zai daidaita au wanda ka je kana kai na sabon Allah na sirri kawai shi ke na kenan so su bayyana kirkiri ana ganin yau ba su da sarai Ranar da ne ranan da za a bayyanar da sirruka fama da min kuwatin wala nazir ba da wani karfi ko wani mai taimako da zai hana shi da zai hana azabar Allah ta sauka kan ko da za a tona asiri abin da ke cikin zuciyarka in akwai munafurci ma duk zai bayyana a wannan rana zai bayyana to da duk ayyukanka ga sunan kirikiri ma minkum min adin illa sai kallimu rabbuhu zai tabaina huwa bainahu tarjuman wa yanzura aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzura ashra minhum fala illa ma qaddama daman da hagun ɗinka duk ayyukan za ka gani kuma a maka interview a tambaye ka irin ayyukan da kai a tambaye ka abubuwan da ka aikata na sabon Allah a nan duniya anan kana ganin wai kana boyewa ko ba a san me kake ciki ba to ka kuma ba za ka boye wa ubangiji Allah ta'ala ya san me yace tafaqqad naqsa umrika kulla yawmin faqad awda biha talabul ma'ashi tafaqqad tabibi naqsa umrika tawayar rayuwarka kulla yawmin kowace rana wato ka dinga bibiya ka sani cewa kullum in yini ya shige to kwanakin ka ne suka rayu kana matsawa zuwa ga kabari ne faqad awda biha talabul ma'ashi neman abinci wato neman abin rayuwa a wuda biya ya halakar da rayuwanka wato rayuwanka ta kare gaba daya wajen neman abinci kullum raguwa take yi amma kuma ka karar da ita wajen neman duniya ba wajen neman lafiya ba inna la nafrahu bil ayami naqtaha wa kullu yawmin ma bana kasu min al muna farin ciki da kwanakin da suke shigewa sauramin shekara kaza ne kaza ko wata kaza to kai baka kina kuma wannan din rayuwarka ne take raguwa, na min al rayuwarka tana rayuwa ne don rayuwar tafiya ta ke yadda ka san agogo yake tafiya in an ce maka karfe biyu ta yi ba dama ka mai da karfe biyu nan baya sai dai ka ɗabi karfe uku to haka nan rayuwarka idan an ce ka shekara goma ba dama ka koma shekara bakwai ko takwas kenan kuma sai dai ka ƙara a haka kuma iya shekarun da aka tsaye maka harka ido دقات lau المرء قائلة له إن wasa wani bugawa da هذا ka take fat fat. kamar agogo ne agogo ba ta yana buga kana jin second har a zo minti har a zo awa to haka zuciyarka fat-fat tana ce maka rayuwar duniya nan yan sekonni ne da adamin toji ba wata doguwar wato ainihin rayuwa ba ne saboda haka sai ka bibi wato ainihin rayuwarka ka dinga kyawun ayyuka kana bin ubangiji subhanahu wata'ala sau da kafa yace idan kan tasba'u shahawati tauran wa tauran taktafilina biyashi ila kam har zuwa ga yaushe ne ne tatba'u shahawati kake bin sha'awarka sauran wani lokaci abin da ranka yake so wa sauran wani lokacin kuma taktasi kana daura linar riyashi wato tattausan gashi tattausan karashawarka wato kana bin sha'awar sha'awanka sannan kana sa tufafi kuma masu ni'ima shine linar riyashi ar riyashi shine kaman gashin kaza a ce an markaɗa shi an yi riga da su. ka sa riga za ta zama mai wato an yi mai laushi to kana sa irin wannan tattautan karen ga wato gashin kaza ko na ta da shi ake maka riga kana jin ni'imansa amma kuma kana bin sha'awi sha'awar maimakon ka gode wa Allah ta'ala a bisa wannan ni'imar da ya maka din a'a ba gode maka yake bi ba sai ka zaka yi <coughs> ba gode masa zaka yi ba sai kai ta bin sha'awar ka duk inda ta ja ka sai ka da kwaɗayin duniya da kwaɗayin ɓarnace-ɓarnace da ainihin bin abubuwa na sabon Allah wanda kai kana ganin morewa kake kuma ba morewa kake ba kana jefa kanka a cikin wato ainihin halaka ne za da duk wanda bai kaurace wa sha'awa na sabon Allah ba to yana ƙara jefa kansa a cikin halaka ne ubangiji ta dace fa khalaqa min ba'dihim khalqun أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا da an yi mutanen kirki sai wasu mutane banza suka biyo baya suka toza ka sallah suka bi sha'ayi sha'awan son zuciyarsu da abin da suke sha'awa kawai ko da ya saba wa sai su dinga bi Allah ta lafi da sannu za su wato da ghayyar wani rami ne wani kuri ne a cikin wutar da jahannama za su yi su wato da za a jefa su a da jahannama can karkashin ta cikin wani kuri wanda da za a sa duwatsun duniyar nan a kurin da su narke gaba ɗaya a can za a je a a jefa shi da haka kana cikin ni'ima abin da ya kamata ka gode wa Allah ka kare riga mai kyau ka gode wa Allah ka ci abinci mai kyau ka gode wa Allah ka hawa abin hawa mai kyau ka gode wa Allah komi ya zama kana cikin godiya wa ubangiji ta'ala shine kana masa da'a da biyayya yayin da ya kamata wannan shine zuhudu kenan gudun duniya ba hana ka ka mori abu ba amma godiyar Allah ta'ala ita ce a gaba kuma hankalin kai tashi idan ni'imar tana karuwa maka tana karuwa maka to sai ka kara godiya Allah da ibada domin kada abin ya zama talala ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yake maka wanda zaka cinye rabonka na lahira sai ka je lahira ka ga mala'iku su maka duka to sai ka dinga godiya kana ƙara ibada haka bayan Allah na gari suke ubangiji ta da ƙara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambayar mutum eh, dillanci a musulunci a musulunci a yayin matsayinsa bismillah wa ah, ne dillanci a musulunci saboda billahi akwai da wani yake kuma ya a shi ne farko in kana neman kaya in akwai zilale a kawo ke ma idan ka je ka gaya masu su kuma sun san masu kayan ke ka tallata ba in kuma kana da kaya za ka sayar kwai zilale na ma an sauƙaƙe maka su sun san waye zai saya waye masu saya sannan na biyu suna kasanta tsakanin mai saye da sayarwa suna kusanto da ainihi to don haka tafi a haka abu ne mai kyau kuma za a ba shi ladan da za a ba shi gwargwadon sharadin da aka yi ko gwargwadon abin da za a ba shi misali idan an ce in ya an sai da kan yana da ɗaya kashi ɗaya cikin goma sai a ba shi kashi ɗaya cikin goma ko yana da kashi biyar cikin ɗari biyan da aka yi ne kai ko kashi talatin cikin ɗari aka ce halal malam ne idan an ba shi amma abin da ba a so shine kar a shigar da haramun a ciki amma kasuwanci ne kasuwanci halal ne amma yana shigar da haramun a ciki to dillanci shi ma haramun na shigowa shine ne ka haɗinci mai tsaye ko mai tsaye ka je ka haɗa baki da mai tsaye a kitaya da daraja saboda a zagaya a baka wani abu ko ka haɗa baki da mai sayarwa domin kayan ya tsada a je ya je baka wani abu to haɗin baki a cutar da ɗaya daga cikin ɓangare wannan shine haramun da zai shigo a cikin wato ainihin aiki wannan yake cewa ana bin salloli da yawa kuma yana son ya biya ya zai sai ta biya kowace sallah kowane lokaci za ka iya biya ba wai sai a za a kare a za a la'asar da aka zuwa karshe ba za ka iya haɗa kuma kuma haka ce ma za ka yi ba zai yi bane kai ta biya har ka samu ne wanda a yanzu kan babu wata sallar da ake yi wannan yace na son karin bayani akan wannan baiti bismillah afkaru makala ومنه أجل الفضل والإنزال بيت القردوي منظومة القردوي بسم الله يسمى على أن أقرأ المقالة التي قال مكانها ومنه أجل الأقوى لبريش لكن ما أقوى وهي إبادة لفلا wannan ya ce menene ingancin wannan hadisi an abi hurairah radiyallahu anhu innal mayyita la yu'adhabu bi buka'i hayy sannan yaya dangantakar wannan hadisi da ayar alqur'ani da ke cewa hakkin wani baya shafan wani laifin wani ba shafan wani ne ke kai wadda ta zai wa zai sun jawo to wani ai malamai sun tattauna a kai inna mai ta da yu'azu bi bukari a rai? shi mamaci ana masa azaba da kokan da ake masa hadisi ne ingantacce amma Aisha radiyallahu anha da ta ba da wannan hadisin da ke da yadda manzo Allah ya faɗi hadisin nan saboda ya Allah ta lafi wala ta biyu wa zira sun bidira wa kura zai kuma ba a shafan wani to sai kuma mutum ya rubu don wani ya yi masa kuka a ce a abin nan a masa azaba ba shi ba kukan ba to amma in hadisi ya inganta ba a kore shi aisha ba san shi ba ne shi inda malamai suka haɗa hadisi in ma ya kukan shi ya sa a kuma kuka kala ne akwai kukan hawaye wanda wannan bai da kuma kun sauke ya rijaye mai kuka ya fita shi ma babu laifi zama zala ya yi kuka da dan sai su ibrahim ya ce inna al'aina tadma wa qalba yahzan wa la naqulu illa ma yau Allah za wa jalla ido zai yi hawaye zuciya za ta ji ba daɗi amma mun za mu faɗa abin da Allah zai yarda da shi to kuka na wayo Allah ya shiga uku ya lalata ya halaka to shine wanda haramun ne irin wannan kuka to irin sai an yi wa mamaki hadisin ya ce za a masa azaba to malamai sai suka ba da mafita da yawa saboda zai kuma ne ba ya shafin wani na farko shine idan shi musulmi shi ya yi umarni ya ce in na mutu ku min kuka to shi ke nan kaga tun da shi ya ba da umarni shi zai ɗauki alhakin wannan kuma saboda haka idan an masa za a zartar da shi domin da a zamanin jahiliya ana yi wani ya zo mutuwa ya ba wa matar ya yi wa matarsa wasi yace idza mitu fafkini bima ana a'luhu wa shuqi alayya jayba ya ibnata ma'bar yace idan na mutu yi mini kuka irin yadda ya cancanta a yi sannan kuma ki tsatsa ga wuyan rigar ki ya kai yar babu yana nufin matar sa kenan to idan mutum irin wannan yace a masa kuka a yaga masa wannan wuyan riga da sauransu to wannan ya yi ya yi umarni ga mummuna aiki zai ce zai shafe shi wasu suka ce a ko da ba umarni ya bayar ba in a al'ada ya san za a masa sannan kuma sai bai hana ba to nan ma za a zartar da shi da tsawon wannan tun da ya san duk wanda ya mutu a gidansu ko abin da dangin sa ana yin wannan to shi kuma bai ce to ni in na mutu kar wata da mini kuka ko kar wani ya mini wa bai faɗa ba sai don an yi suka ce yana da laifi a nan domin ya yi shiru bai hana ba nan ma za a masa azaba amma shekul islami taimiya ya ce shi duk ba wannan ba ya ce azaba kala kala ne ba dole sai ta zama mai tsanani ba idan mutum ya mutu sai yan uwansa suna kuka irin kukan da shari'a ta hana za a yi masa azaban amma azaban da za a masa shine haushi zai zai ji haushin wanda suke wannan kuka kaga ji ma dai ba daɗi ne idan ba abu ba kyau sai ka wani yana ba kana jin haushi a zuciyar kama to shi kenan shi ma mamacin ana yin wannan kukan da ya saba wa shari'a zai dinga jin haushin ne ka ake wannan kukan to shine kawai azaban ba wai azaba ne da wutan jahannama ko mala'iku su rufe shi da duka da guduma ba ce wannan jin ne shine ne azaba sai dukkan maganganun da aka faɗa yana nuna dai ba azabtarwa ba za a azabtar da mutumin da bai sa a masa wannan kukan kuma bai umarni ba bai za a azabtar da shi ba sai dai kawai ya ji haushi ko kuma a ce babu azaban ma ba ba saboda dai kuma wani ba a shafa wani sannan na biya <laughs> kai ba na gani nabi'un da nabiyun duk ma'ana da ne. duk da nabiyun wanda ake wa wahayi ne ake ba shi wani labari na musamman to ni ma na ganin mutum ya sa wannan sunan da ke sannan ya ce ɗalibin musulmi ne ke kawo sokoto shin jika ɗalibin da ɗalibin ne to ai mun yi bayani ko muka ce da yawa malamai suna cewa jika sai na ali amma ni a tarjama sanan na bibbi na bibbin ne ban ga wannan littafin goro ba shi yasa ake shakka ko ba shi Ba amma dai dole ya shi ma babban malami ne kuma wa'azi ne wannan kamar yadda ya saba da jawa ya sake zuwa kamar haka ke cewa eh, malam yana taimako yana neman taimako a gare dan Allah in an gama wannan littafi dan Allah a sama mana wani makamancin saboda yanayin da muke ciki dan Allah ma saboda lokacin da muke ciki a yanzu muna bukatar tauhidi da zuwa allah ya ne dai ne mai roƙo yake to karatu ka yi muna raye ai bai zai kare ba sai ran da muka mutu to da aka da baka san da aka wannan littafin ba mun yi azurda baka san za a yi ba mun yi hisin musulun baka san za a yi wannan duk wannan ba cikin da littattafan da muke yi na ne na yau da gobe amma kuma ka sani irin wannan karatun shi kaɗai baya wadatarwa eh, dole kuma sai an koya maka halal ta haramta ka san menene halal ka san ko menene haram kuma dole sai an koya maka hukunce hukuncin shari'a yanzu littafin da muke na misbahu salih karatu ne muhimmi hukunce hukuncin shari'a na idan kai kana jin daɗin wannan littafin to su koma da sun su jin daɗin wancan littafin saboda ana warware matsalolin masu kurfi abin a cikin wannan zai gyara maka zuciyarka to idan zuciyarka ta gyaru tsoron Allah ya yi ta kasa musu me ya rike ba sai jin Allah ba to kana buƙatar ka san hukuncin hukuncin da Allah ya saukar mana a babin sallah ya za ka yi sallanka farki ya za ka yi azuminka zakkanka auratayyanka cinikayyanka bashinka jinginanka duka wani abubuwan muna buƙatar mu san su to in ka ɗabbaka na abubuwan to shine tasirin wannan karatu imaninka ya yi ƙarfi to yanzu halal ɗin kuma ka santa kuma ka san haramun kana ƙaurace mata hukunce hukunce na ka duk kana yi daidai wa daida kuma ka san me yi ibadan ma menene mu'amalan to da wannan sai ka sani kuma kana kuma ka san sauri to shi yasa karatu ba a ɗaukan ɓangare guda ɗaya ka ɗauki ɓangare ɗaya kawai ka ce shi ne za ka dinga karantarwa da zai yi wa? dole sai ka karantar da aƙida wanda mun yi tafai na aƙida da yawa mun yi kitabu tauhid mun yi aqidatu da'awiyya mun yi muqaddima risala da sauransu sannan dole sai ka karantar da ibada da mu'amala su ne littattafai fiƙo da muke karantarwa da na hadisi na ayatul akam dole sai an karantar da mutane kuma akhlaq ɗabi'u su ne kamar irin kuriya, riyadu dole a san a karantar da su waɗannan sannan dole a karantar da su sira tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wanda muna yin a tafsiri da wasu jirgin mu kuma muna kawo da shi a cikin littattafan aji sannan kuma dole ka san raƙa'i raƙa'i su ne irin wannan karatu na wani su kuma suna gyara zuciya zuciya ko ta gyaru kuma sai ta ɗauki wancan ilimin sai ta tabbaka shi sama da za a yi ta wannan karatun kuma baka ka samu wancan ilimin ba to me za ka aikata kaga tsoron Allah shine imtisalu awamirin lahi wa tinabu nawai an ce ka ji tsoron Allah lalle tsoron Allah ya shiga zuciyarka to sai aka ce ma'anansa shine abinda Allah ya ce kai kai abinda Allah ya ce ka bari ka bari to shi kuma a fikihu ake samu da littattafan hadisi da sauran. kaga dole sai mun karatun sai an yi ka faɗi ne yawa yan bidiya suna ce ɗaukan wani ɓangare guda ɗaya a yi shi babu canji wannan karatun bidiya ne ba karatun sunna ba duk wanda yake da'awa ka je wai akan abu uku yake da'awa to ka tabbata dan bidiya ne abu kaza haramun ne abu kaza haramun ne abu kaza haramun kenan ko abu kaza shine ibada da kaza da kaza su ne in kai su zaka shiga ajiyar. duk inda zai je wa'azi ko ina abubuwan zai kaba Wani bidiya ne a addinin musulunci ba su kaɗai ba ne a addini in ma hakan in suke to ba su kaɗai ba ne ko da ka dole sai ka san ilmul halali wal haram ilimin halal da haram da ilimin ibada da ilimin sira da ilimin tauhidi da gyaran ɗabi'u kyawawan ɗabi'u da mu'amala gaba ɗaya addini sun rungunin sa ana bukatan ana bukatan ka san shi sai ka in yi wannan sai mu yi wannan mu sake dauko wannan mu sake dauko wannan to da in ana rayuwa ta kuma za mu dauko ke da litafin da ya fi wannan wanda ya fi wannan saboda haka muna cinye mun tun ko ta kuma sai mu zo mu mu karanta da shi ai ta gaban suna da yawa wannan ne ma gina sai ka manta da shi ko ko ka san shi amma ana karanta shi a makarantun zauri kamar da abun nan wani tafi da muka yi alburda ta ana karanta ta a makarantun zaure muka zo muka yi ta kuma ana haka nan mai zuwa ne ana yin ta a makarantun zaure amma ba mu ga ana yaɗa nan karatun a talabijin da rediyo da social media ba muka ta akwai buƙatar mu dinga fitar da shi mu dinga fito da irin waɗannan ne da tafai mai himman domin a yaɗa su a ƙasashen hausa a ji menene suka kunsa ita ta bai ne muhimmai amma an manta da su wasu kuma sun karanta su ƙoƙarin su shine su fahimci kalmomin da ke ciki kalma mai wahalar nan dai ne fassara ta to ni kuma ban fi mai da hankali ba ma akan wani, don yanzu inda ina da wayannan kalmomin su ne a gabana kowace kalma sai na fiffice ta na kawo ta da ta ma bi da mubari da da kalmomin da suke da alaka da ita da waye wannan sai zama duka muke karantawa ba su hudu muke karantawa mu kuma zuzu ne muke son mu karanta ba ba ainihin lugan ba amma kalma sai a fassara ta na kuma bukatar bayani a mata a masa bayani ba amma galibi masu karanta wannan littafin a zaure suna karanta saboda kalmomi masu wahalar da ke cikin littafin ne su rike su saboda yanzu zai ta da bai ya zuwa sauki wanda ya ce malam ina hukuncin kwaikwayon murya wani a shari'ar alƙur'ani ya ba dalilin da hana ba dalilin da hana ka kwaikwayon murya wani amma da za ka yi murya ka kuma da yaki domin ba za ka a ta ba za ta yi amfani da muryar wani za ta yi amfani da muryar ka ba muryar wani ka sai a ɗauko na asali eh, in ka kwaikwayi mai shabi to ana da mai shabi ne akwai murya akwai ta suna in su je suka kai akwai su je su in shirai kowa in mu zai ne kowa akwai na asalin gaga ko za a yi samun gwamnati da naka ko shakawa ba amma in kana da muryar ka taka ta kanka to sai ta fi tasiri fiye da a ce ko wani kake kwaikwaya amma kuma ya halatta ka kwaikwaya wani wannan ya ce malam allahumma inni a wa duka min azabin jihannam wa wa kamin a azabin kawo zuwa karshen wannan addu'a bayan sallah wadda ake bayan sallah eh, bayan na yi tasbihi ne zan yi ko tun kafin tasbihi to wannan addu'a zai magana kuma ya koyar da ita ne bayan tafiya yace za ta shahada adukum falyakun اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من كسر المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأتبع من شر فتنة المسيح الدجال وتجد يوم إتجاه فتح تفكر سوانا أسوأ فذاك إنك كما تنجاني لذاك كرتا تكافيك كافيك سلام ya ce ya kasance yana cikin sallah da karanta fatiha sai ya tuna bai karanta sura ba a sallar ba komai ba wajibi bane kuma don kaba ba zuwa nan da ba su biya kama. wannan kuma tafsirin wannan ayar yake so yace wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada baya to tafsirin ya yace wai ina so a fassara wannan ayar ta sama kuma da dalilin fassarta kuma ina da so hmm. ana kai na neman koyari ne kawai yawa to ni ba san da ne sauka da ba ko ma san aina ta sauka ba amma fassara ta kan na sani wa annahu ta'ala jaddu rabbina wa annahu inda sha'ani da namarin yake ta'ala jaddu rabbina daukakan ubangijin mu ta daukaka aljaddu anan daukaka ake nufi ba kaka ake nufi ba Allah bai da uba ba balle da kaka saboda haka aljaddu ina zuwa da ma'anar abin yana zuwa da ma'anar daukaka aljadu yana zuwa da ma'anan dukiya aljadu yana zuwa da ma'anan to da ka anan ɗaukaka a kirki amma zuwa hadisi wala yanfa'u tajdi min kajir ma abokin dukiya dukiyarsa ba za ka amfani shi wadda gare ka ba za ka hana ka azabtar da shi ba ka ga ne a can a wannan hadisi yana nufin mai dukiya amma wa annahu ta'ala jaddu rabbina daukakan ubangiji mu ta daukaka darajan ubangiji ya daukaka aljaddu daukaka alkulli man takaza sahibatan bai riki mata ba wala wala dan kota bai da mata bai da miji bai da da dan yari wala miji to wani ma muka mace sa yana kwanta da wai aka balagi li aka balagi <laughs> don don baki bari mu bari mu tsaya kar mu kare sabar ba ko ya ke guda ba hmm. zakiya don baki da wanda yake tsarkake wannan maryam ubangiji ta ala ya ta gyawa nan wannan da yi tambaya ce ta wani matashi duk zai magana ta da shafi aure ya ce a takaice mahaifiyarsa ta zama masa wata yarinya da sunan ya aura shi kuma baya tana ta gaskiya yana da wace ke so kuma mahaifiyarsa ga abin da ta ce shi kuma ga inda yake ya dai ta yi musu kwale har ma yake shi ba zai auren ba sai shekara biyu nan gaba <laughs> eh, ya kuma suka ce kuma sun yarda yadda su ta jira shi kan zuwa eh, yar kauna sannan tambayar da ta biyu yana neman a tsaya shi da addu'a dan makaranta ne ya gama akwai takarda hannu ba aiki ne Allah ka mu ake ne to ni na farko man gane ba shawara yake ne wani eh shawara kai to shawara shi shine tunda iyayenka suna so in dai ba wata illa ne ka gani na shari'a ba ni shawara na shine ka aure ta domin shine abin da suke so amma akwai wata illa da ka gani ko kuma a'a kai kai kai ka sa son ta a zuciyarka ya gagara ta kai kokarin yadda zaka wato ainihin gamsar da su amma in ba haka ba to ka faranta muku rai ka aure ta din yana da muhimmanci na. to wannan ma alaƙa take da aure a halin suna da yace yayi ya yi aure kuma amma ya fahimci cewa yarinya tana da aƙidoji na bidiyoyi bayan an yi aure ina da kuma da sauran wa a taimaka masa shawarar da adoyi yadda zai shawo kanta ta bi aƙidarsa da kuma ba ta zai a samu kuriya a ba cikin wannan to Allah ya tsare shawara shi ne kaje ka jefa ta a makarantar ado suna kawai don kai kaje yana ganin ba za ka yi rawa in dai ta gina ya amma kan ka jefa ta a makaranta na ado in sha Allah zuwa wasu watanni ko shekara ɗaya in za su zubar da wannan abu sai ka kuma ka ci gaba da iya kokarin ka ta bangaren ka kuma kai sai addu'a ubangiji ta Allah ya gyara maka aiki da ko ka tsananta bincike ba lokacin da ka zo yin aure to wannan ma ya rubuto dogon wasiƙa zan ta kar bambawa ce gina da ke wata kalma na gina ya ce ni mutumin gwamnane karamar hukumar abu haka rubutun sai kasuwa ke yi jari ya rushe masa kwake bin sabashi har dubu talatin da bakwai amma shi yana da cuta ta damu kamar dai haka mutum da ya ce ba kowane ne abin ke ci yanzu ana nema a murguna masa ta hanyar kai shi gidan yari ya bar iyalansa shekara biyu da koma ba saboda haka yake neman eh, yan uwa da duk wanda sauki ya kai masa a taimaka masa da wannan dubu talatin da bakwai shekara biyu sai zuwa da zana za mu karkata ne har da wadannan tattalin da lokal gamanin za ya za a yi dubu talatin da bakwai a sai shekara biyu ba ka tare da iyalin a kan dubu talatin da bakwai jiya mu karanta mai biliyon ashirin da ɗaya muka ce koma gida sai koma gida ya je ya zauna da iyalinsa ya yi tawakali ga Allah yana addu'a amma dubu talatin da bakwai a sai shekara biyu kuma kana da diabetes wani mara imani ne mai binka dubu talatin da takwas da zai hana ka zama a cikin iyalai ka kaga wannan kana bukatan wa'azi ne kawai kana bukatan wa'azi don in aka ka dubu talatin da bakwai za ka je gaba ma ka ce a sake baka dubu talatin da bakwai ba kai ba kai kawa za ka koma ka kama sana'a tala dubu talatin da bakwai in dai kana sana'a a wata ɗaya ma za ka iya ne za ka iya biya ko da kuka ke yi ballantana kuma a ce wai shekara biyu ka kawar su a yare to me suke ci wa kamar wasu a kan dubu talatin da bakwai to ya kamata mu ji tsoron Allah to sai daina je makansa da kansa a cikin a cikin wani hali to da ka inda wani abu ne wanda yake ba irin wannan ba gida sai a kai ma amma a gaskiya ka koma gida ka je gurin iyalai ka shi ya fi maka ya maka alkai jiya bayan na fita na ba da addu'a abin da biyan bashi akwai kalma ɗaya da na da na tsallake ba na fi sai uwa suka tuna mini ita Allahumma fini bi halalika an haramika ba ka an haramika ba ta ɗauke ni Allahumma fini bi halalika an haramika wa aghni bi fadlika amman siwa to amma ina fatan in wani ya sake faruwa a tuna mini kawai sai ba matsala ba ne idan ka tuna mini zan tuna in kuma ka yi gyaran kura ma zan taimaka ba aka wani gyaran kura ne kai kana da kuskure ne ka faɗa kuma ya zama ba ba ba ba kuskure a kai ba to ba sai a tashi da karatu ba kila wani yanzu bai su bai so bai wura siya sai je rike Allahu makmini bi halalika wa aqni bi fadlika amman ka kuma akwai an haramika Allahu makmini bi halalika an haramika wa aqni bi fadlika amman siwa ni ma san ban faɗi an haramika ba ina fatan muna fahimta wannan ya tuna ne a lokacin da muke tafsiri cikin azumi akwai wani hadisin da na fassara cikin mutane guda uku wanda Allah ta'ala da zai musu kallon rahama ba kai almannan almannan shi ne mai goyi amma da mun fassara sai na ce mai annani man almannan mai annani man ya ka na fassara shi na tashi ba mun tashi ala ramma sai ce mini almannan ka fassara shi da annabi man ba mai goyi ba da yake lalle mai goyi da to ne za ba ka tuna mini kan gari wace gari na zo tafsiri zan gyara kuma sai na manta sai ba na rufe tafsiri na sake tunawa sai wannan yana so a dinga tunani ne sai na ko kuri. na wani a ko wani abu in dai ka san kuskure ne amma in ka san baka sani ba ka bata mana ka bata mana lokaci to wajen kai gyaran kura zai ce maka ba haka ba ne amma gyara ne kan gaskiya shi ke nan kaga sai sai abin nan wani lokacin kana magana hankalin ka yana yana wani wuri to amma in halal ne na haramta ko haram na halatta to nan ba na manta shi na dawo zan gyara shi ana dawa wa nan ce maka abu kaza da nake haramun ne nan halal ne halal ne ba ba haramun ne ko abu kaza da nake halal ne haramun ne domin wannan yana da hadari amma irin fassarori-fassarori suna da dan abin nan sauki wannan domin da zai kira da na fassara annabi abin nan gori da annabi man kuma dukkanin su haramun ne da ba kaga babu misali a ciki amma duk da haka dai ɗalibin ilimi shi sai a koya masa fassara wanda ba ta daidai ba almannan ne mai gori shi ne mai annabi mace kaga sai kama mamun mannanu nan mamun mannanu kaga sun yi kama da juna za ka iya ba wani fasara da gina ce kamar mai su da kuma a jere ba za ka iya ba Allah ya sa mu dace shi ke nan ko? na to gobe dai insha Allah za mu ƙarisa shafi biyu ne ya rage mana za mu ƙarisa su kuma gobe insha Allah mu wani littafi daga nan kuma za mu rufe da izinin Allah sannan bayan nan kuma wasu yan uwa suna ɗan kokawa akwai masu ɗan gira-gira haka a gefe suna ɗaukewa masu sauraro wato ainihin hankali saboda haka sai a mai da hankali da Allah ka saurara in wani abu ne kake son ka tattauna da ɗan uwanka ba an tashi sai ka sai ka tattauna da shi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya samu Allah ta'ala ya kara mana imani da tsoron akwai wanda ya zama kwajinsa moto bidiyo an samu saboda aka sai zo masallaci ya karɓa a nan masallaci Allah wanda ya zama kwajinsa a kusa da wani masallaci sai Allah ta'ala ya kara mana